الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى من الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قولي يا ريبو سنتبتك الله شيء كثير da ya fama ikon sake haɗuwa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatu a cikin littafin sahihul bukhari sa'atin da ya gabata mun kai ƙarshen tafsirin suratul ma'ida eh suratu an-nisa yau muna akan tafsirin suratu al-ma'ida da ya gabata mun ta sati biyu da sun ka gabata kenan yana eh, ganin satin da gabata ko bai ka ba to satin sati biyu da sun ka gabata eh, sabo kenan bismillahir rahmanir rahim da suna Allah bai rahama mai jinkai babu tafsiri suratul ma'ida babin fassarar suratul ma'ida mun. kalima ce ta zo a cikin wannan sura ta al-ma'ida wahiduha gudanta haramun idan kalimar hurumun la ta as-sayda wa antum hurumun kuna masu harama kenan hurumun jam'i ne na mai harama haramun mai harama kamar wanda mara halama ana ce mai halalun alhalalu maras harama da haji alharamu wanda ya riga ya harama da haji kuma rubutunsu guda da wancan halar da ka sani da haram saboda haka jam'in masu harama shurumun jam'in haramun kenan فبما أن قضيهم ميثاقهم لعناهم يعني بنقضهم سبولة ولا ولا على كوالهم فبما نقضهم فصرت بنقضهم دمتم ولا ولا على كوالهم كنما ما مصدريات التي كتب الله أي جعل الله ودى الله سنيا بك شقاء تكنتا كتوى من كفر tabu'a bi ismi wa ismika tahmilu ka ɗauki nauyin zunubi na kashe ni da kuma zunubin da ka rige ka aikata shi kafin kashe ni ba ana nihin in mutum ya kashe mutum ba duk zunubi ne ya ɗauke mai Na nakhsha an bana da'ira daula juyin zamani jujjuyawar zamani kai ya zama a kwana a tashi ba mu da ƙarfi su an da ƙarfi ba mu bi su ba su galla zamuna wa qala ghayruhu wani sa yace al-ighra'u fa aghrayna bainahum al-adawa wal baghda fa aghrayna al-ighra'u at-taflitu ba da dama ko sanyawa ko lizimtawa kafin a ce wa ƙala khairuhu ba a faɗi sunan wani mutum ba da an ka ce ya ce kaza ko an faɗi babu wani mutum da aka ambata an ka ce ƙalawa ne bayan an gama sai an ka ce wa ƙala gairuhu to tun da haka nan daga inda an ka ce bismillahir rahmanir rahim babu tafsiri suratul ma'ida ba mu ji an ambaci sunan wani malami ba balle a wa kala gairuhu mu san wani gairuhu da to yanzu labirin gawa zai koma wa kenan tunda ba ambaci komi ba kayan a ce gairuhu abin da ya kamata ko ya zan an ambaci wani mutum daga cikin malamai an kawo magana ce daga baya sai a ce wa kala gairuhu wani sa ya ce kama za a ce wa kala gairuhu wani sa ya ce to shi wani ba ambace shi ba to lamiri yana komawa nan babu wanda lamiri zai koma ba kenan saboda haka malamai suka yi sabani shin wanga lamirin yana komawa saboda rashin ambaton wani wanda ya gabata amma an samu wata riwaya ta sahihul bukhari ta imamun nasafi yace ma'anar wa qala gairuhu gairu man fassara tilkal kalimat aw al mufradat as-sadiqa wadanda kalmomin wahidu ha haramun bai ba da qadihim mithaqahum na ƙabilin duk Imam al-Buhari kira to su yi daga wasu wurare maganganun wasu malamai ne duk da bai kawo ba to wanda ya fassara waɗannan kalmomin da ya jero wa ƙala gairuhu wanda ba shi ba ya ce kaga yanzu dai ba a san ko ne na ba haka wasu malamai suka ce shi an ma'ana wa ƙala gairuhu amma an samu cikin riwaya Isma'ili ce. وقال ابن عباس مخمسة مجاعة كاهم وقال غيره wanda kila duk wurin nan ba mai iri ne ba wanda rubuta ba haka wa qala ibnu abbas mahamafatun majaa kalimar mahamasa ma'anarta majaa yunwa a'azana Allahu ajarna minha wa ja'ala bainana wa bainaha amadan bashida to kaga a wancan kwafin na ima al-isma'ili da yake wa qala ibn abbas mahmasa majaa sai ce wa qala gairuhu kaga irin wannan bai da matsala kenan sai a ce lamiri ya koma ma ibn abbas da an riga an faɗi shi wal ilmu inda Allah ta'ala ka kenan akwai muhimmancin rikon ilimi daga waɗanda sun kasance in kai za ka yi mu'amala da littafi kashin kanka in ka kawo kala kai ya za ka ce mai saboda haka wani malami cewa man akhadha al-uluma bi ghairi shay'in adalla an sirat al-mustaqim wa man akhadha al-uluma bi ghairi shaykhin adalla an sirat al-mustaqim al-muhimmu idan kuma muka diba a babe na gaba babu qaulihi kun gan shi ba babin da kalima wanda da mace babu qaulihi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa qala ibnu abbas makhmasatun majaa kun gan shi to nan wani ne ta a cewa qala gairu ne kamata a rubuta shi kuskure ne na marubuta tangarɗa ce da aka samu na marubuci sai saukai tsallakar da shi can an gane wannan abin da ya rubuta can bai da alaƙa don wannan ayar da aka ce babu ƙauli ba da fassara cewa Allah al-yawma akamaltu lakum dinakum cikin wannan aya har zuwa ƙarshen ta akwai kalimar makamasa babu tsawata wa abbasin ibn tun na najaa bai da alaƙa nan cikin bayan da ya faɗo saboda haka wuri ne kayan a ce wa ƙala gairu da an ce tabu'a tahmila da'ira daulatun sai a ce wa ƙala ibn abbas mahmasatun maja'a wa ƙala gairuhu sai abin shi daidaitu ila kano da kibo sannan kuma ba share wancan za ka yi baka dawo nan ka rubuta shi haka dai za ka bari ne ka yi bayani a ilimance hazawa bai wani insha Allah al-ikra at bai bainahu muka lizimta tsakanin kiyayya da gaba ujurahunna muhurahunna sadakin su almuhaiminu wa muhaiminan alai al'amin amintacce alƙo'anu aminu ala kulli kitabin qabla ƙur'ani amintaccen littafi ne akan duk littafin da ya gabace shi yana bayani akan littattafan da suka gabace shi bayani na amana qala sufyanu sufyanu sauri yake, rahimahullah ma bil qur'ani ayatun ashaddu alayya ba wata aya a cikin alqur'ani wadda ta yi tsananin damuwa gare ni wadda ni hijin ni hijin zulmi game da ita ina saura ina fargaba game da ita min fiye da ya ahal kitabi لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل wa من ربكم kai yahudawa da nazara ku Zani ba ku bisa komi aikin banza na ku kai matsawar ku ku yi amfani da attaura ba da injila da kuma qur'ani da aka saukar daga ubangiji idan kun yi amfani da alqur'ani da attaura ba ku ta injila idan kun yi amfani da injila da attaura ba ku ta alqur'ani idan kun yi ma da alkur'ani da wani zo shi shi ke nan yanzu antum ala shay'in amma matsawar ku ya kafa balastum ala shay'in to su biya da sauriya ce babu ayat da ka za mai zuciya ka kaɗa mai anta irin wata ayat ya karanta ta shi na jin tsoro yana jin saura me yasa saboda abinda su biya da sauri ya fahimta ma'ana musulmi duk abin da musulmi ya yi aikin ban za yi in dai sa a da sunan manzo Allah tun daga yahudawa da sara Allah ce musu nasu ma ala shay aikin ban za ku kai komai ba ku yi ba hatta duki at-taurat wal injil wa ma na ilaykum min rabbikum sai kun yi aiki sha iqama aqama al-qur'ana idan aka ce wa da ya tsaye da al-qur'ani ma'ana ya aiki da shi tuqimu ba wai ku ɗauki littaya ko ku ajiye haka shi tsaye ba shi haka ne ba a ku aiki da shi ku bar hani ku aikata horo to abin da yasa su biya da yake cewa ga aya tana kaɗa mai zuciya ya karanta ta saboda ganin cewa duk musulmin da ya gudanar da rayuwa ta bamban da alkur'ani da hadisi aikin banza ya shirya ta duniya Allah ba zai karba ba Allah bai karba duk abin da bawa yi in bai aure da alqur'ani da sunna ba lastu ma ala shay sai ya aure da alqur'ani da sunna saboda haka duk wanda ka saba ma in dai baka sa ma alqur'ani da hadisi ba to al'amari ne sauki na babban musiba bala'i mai girma كسابة مع القرآن كسابة مع سنة من ذو الله صلى الله عليه وآله وسلم مخبصة مجاعة مخبصة يموى بعد الله بيني وبين بيننا وبينها من أحياها يعني من حرم قتلها دون رايدة رايوة يحرم تكشري إلا بحق إن بعد حقي بقى sai da haƙƙi ma'ana hayyan nasu mutane sun rayu minhu saboda shi jami'an gaba dai ɗaya aman ahyaha fa annama ahyan nasa jami'a shir'atan wa min haja sabilan hanya wa sunnatan da ta farki da kullum minkum ja'alna shir'atan wa min minhaja kowannen ku al'ummomin da suka gabata mun ba ku shari'a da kuma tafarki da hanya ta gudanar da wannan shari'a fa in ufira ala annahu mastahaqqa isman ufira ay zahara idan ya bayyana cewa rantsuwar da sun kai waɗancan to hakika rantsuwar ba ta ƙarya ta alaula yani wahiduhuma aula mafi cancanta su فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق الأوليان wannan duk kalmomi ne da Imam al-Buhari ya fassara daga cikin ɗaiɗaikun ayoyin wannan sura babu qaulihi babin fassara cewar Allah subhanahu wataala al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addinin addini ya riga ya cika akmaltu lakum dinakum na cika muku addinin rasta Allah yake faɗa ma annabi haka duk addini ya riga ya cika babu gaira ba wani abu da aka bukata a tun waye haddathani Muhammadu. dama mun magana akan wannan ko na ibn abbas an maqmasa ma jaa mahalluhu ma sabaq haddathani muhammadun Abdullahi haddathana abdurrahman suna sufyan هو الثوري an kaitin an fara ibn shahadin qalat al yahud yahudawa sun ce Le, umar ga umar innakum tatrahuna ayatan ku musulmi kuna karanta wata aya law nazalat dina da a ce cikin mu ta sauka mu yahudawa lattakhadna hada mu rike ta idan yidi da wannan rana ta sauko duk shekara ta kewayo daidai da wannan rana sai mun yi buki فقال عمر في عمر يكي إني لا أعلم حيث أنزلت كاكو غنينا فإن أنك تبكشيتا فد أنك تبكشيتا حيث أنزلت فد أنك تبكشيتا وأين أنزلت بإند أنك تبكشيتا وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت دبرة إيماني أن ديك فد أنك تبكشيتا تورد أنك تبكشيتا دي يوم عرفة ضد حين أنزلت لنك أن أتي يوم عرفة ku gama shi da al-yawma akmaltu lakum dinakum na karshe gaba dai ha wa ayna rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzilat al-yawma akmaltu lakum dinakum na san inda annabi yake radda an ka saukar da wannan aya sannan ka dawo ka ce yawma arafa ranar arafa an ka saukar shi ta wa inna wallahi bi arafa wallahi muna tsayuwa arafa ran nan قال سفيان سفيان يكي وأشك إنا شكا kana yawmal jumu'a rannan da annabi yake arfa shi da sahabbai ne suna tsayuwa arfa a aikin haji sai aka saukar da wannan aya ta cewa an cika addini ya cika cif shin ran jumu'a ne amla ko ba ran jumu'a ba ne sufiyanu ya shuk amma wanda hadisi mun karanta shi inda ya gabata cewa babu shakka ran jumu'a mun karanta ta a cikin kitabul imani can na farko kitabu al-iman a can jarraman rajjumu'a na babu shakka kuma nan gaba ma za mu sake cimma hadisin da a cikin kitabul itifam shi ma bil jazmi yanke babu shakka rajjumu'a ta saboda haka rashin shakka ta gabata nan kuma gaba za mu cimma hadisin da babu shakka rajjumu'a ta saboda haka wanka shakka sai a roshe ta da wancan yakinin da ya wuce da wanda za mu cimma mafhum al-muhimmu wannan aya ta sauka ne a arfa ranar arfa kuma an dace da ranar juma'a ne wannan ranar arfa wannan riwaya ita ce riwaya ingantatta bamban da abin da babarani ya rawaito a cikin littafi ne cewa ra'atanin wata aya ta sauko in ka zo cikin babarani za a ga hadisi ra'atanin ta sauko to hadisi na ne bai inganta ba haka ya sake kawo wani hadisi duk da cikin ya yace yinin dai ba a san kowane na ba ko ba a san kowace rana ta ba cikin ranaku yini dai kawai rufe shi ma hadisin bai inganta ba haka bai a iya rawaito shi shi kwanci ran takwas ga wata na ta sauka ba ran tara ga wata ran arfa ba ran takwas ga wata shine yawmut tarwiya ranar da al'azai suke zama ne na su yi azzuhur la'asar magariba isha'i har su bayan sannan daga baya su yi arfa to wannan rana ta mu tarwiya ranar da ta sauko shi ma hadisin bai inganta ba wal ilmu inda Allah ta'ala babu fa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban da fada fassarar fada Allah subhanahu Ta'ala da yake ba ku samu ruwa ba ai ko cikin qur'ani fa illam tajidu ma'an shi ba lam tajidu ma'an ba fatayammamu sa'idan kunuhi wuri tayammamu kunuhi sa'idan wuri tayyiban mai tsarki tayammamu ta'ammadu sunnuha ta'ammadu sun yi nahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani sahabi da zoben zinari sai ya kama hannu ne ya cire zoben nan na zinari yayi da shi ya jifa da shi sai ce aya amidu ahadukum aya amidu ahadukum ala jamratin min jamri min jamri jahannam yace ya ɗayan ku zai yi nuhi kaga ya amidu kenan ko ya amidu fassara ta nuhi amina amina masu nihi wala amina albayt alharam masu nihin daki mai ma? amma ya nuhi wuri kaza yani kafada ya ummu ay yaqsidu a cikin iziya mai iziya ƙarshen babin hajji yana ta fa'iza amma huzza'ir idan mai ziyara ya nuhi ziyartar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam alif mimun da shadda da hawun amma huzza'im kuma amma ya yi limanci ya ummu yana limanci don rubutu guda kuma an gane ammamtu wa tayammamtu wahidu duk fasara su guda ammamtu na yi nuhi tayammamtu na yi nuhi a gani wa qala ibn abbas ibn abbas ce lamastum wa tamasuhunna wallati dakhaltum bihinna wal isba'u an nikahu duk jima'i aka ne fassarar lamastum aw lamastum an-nisa aw lamastum an-nisa bambancin qira'a fassara ta saduwa haka malam ta hunna matsawar ku sadu da su ba a haka ne haka wa qad asba bukun ila ba'din ha shi ma asba din alamin saduwa shine annikahu shi ke wal isba wal isba kalima ce tana nuni akan wa za asba bukun ila bin duk fasara ta annikahu hmm? annikahu annikawo akan ambace shi da ma'anar saduwa ta jima'i tsakanin miji da mata kamar da zo a cikin hadisi na mai haiba da wani tambayi annabi me yake halatta ga matan mutum me yake halatta ga mutum wajen mata da yin tana haiba yace suna ko kullu shay'in illa nikah komi ku shi in ba jima'i ba kaga illa nikah ba sai arne ba in mace tana haiba misali ta kare idda ta yi haila uku to amma tana cikin ta hudu sai ta samu miji ba dama mata harami sai ta tsarki a dama mata harami sai za a yi ille dai ya jira sai ta tsarki saboda kenan haiba ba ta hana kulla harami isnahu kulla shay'in illa nikah komi ku yi da mai haila in ba jima'i ba saboda ka ana iya wasa da mai haila kenan jima'in da ba shi almuhimmu kalimatu nikah tani الجماع حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت خرجنا ميتا مع رسول الله تعرض من الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أطفاله أفاشا تبيت فينسى حتى إذا كنا بالبيداج سيد ما كفن شيء أشكن داج ونولي وأن أكتب ذات الجيش ana ce mai baida daji ne tsakanin makka da madina ana ce mai baida ana ce mai zatul Jeshi. tsakanin makka da madina yake au da zatul jaish ko kuma da zatul Jeshi in qata li sai wani kando na ya kafi kando Aisha ya kafi kun kuma san kando a wurin mata abin wuya wurin mata abu ne mai muhimmanci fa aqama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala timasihi sai manzo Allah ya tsaya yana ana akan bidar kandun nan dan bidar kandun nan ala nan tana da ma'anar li li iltimasi kenan ko lil timasi ala nan ta'liliya dan me annabi ya tsaya ala timasi dan bidar kandun kaga ana wa mata uzuri kuma ana ba su hakkin su kuma annabi ya tsaya tare da matafiya sahabbai yan uwa sahabbai ne ana neman kandon Aisha wa na nasu Abu sahabbai suka tsaya tare da shi walaitu alama in nan inda suke babu ruwa wurin walaita ma'ahum ma'un kuma su ba su tare da ruwa fatan nasu ila abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu sai mutane suka zo suka cimma abubakar as-siddiq suka ce ala tara ma sana aisha baka ga abin da aisha ta aikata ba a kamar da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa bin nasi ta tsaye da manzon Allah ta tsaye da mutane wale su alama in inda ake ba ruwa wurin wale sama ahun ma'un kun su bu fiyo guzurin ruwa ba kaga sun kai ƙara ta na wurin babanta faƙala a faja abubakar sai abubakar ya wa rasulullah sallallahu ra'asahu ala saqibi ko da abubakar ya sai cimma annabi sallallahu ya kwanta ya aza kai ne bisa kadattara aisha kada nama kuma ya yi kwana faƙala sai abubakar yake ce habatti rasulallah yanzu ke tsaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke tsaye da mutane walai su alama in ba su kusa ga inda ruwa suke walaysa ma'ahum ma'an kuma su ba tare da ruwa qala aisha a aisha tace fa atabani abubakarin abubakar ya zarge ni wa qala ma sha Allah wa an yaqula ya faɗi abinda Allah so ya faɗa na maganganu na faɗa gari ta wata Allah ya kasance ya tsoruno ni shina suka ta biye da hannunai shina tangwarsa da hannunai fi hasira ga kwaifi na wala yamna'uni ba abin da ya hana ni min taharruki daga in motsa illa makanu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai kasantuwar manzon Allah ala sahibi akan ka tattara ta katta zabura annabi ya walka fa qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya miƙe hina asbaha lokacin da ya waye gari ala gairi ma'in ba ruwa fa anzalallahu sai Allah saukar da ayatul tayammumi ayat tayammama fa qala usayd ibn hubayr Usaid bin Ubair yace radiyallahu an ma hiya bi ya ala Abi wannan ba a ce farkon albarka da ta samu ba a sanadiyar ku ya ku ɗan gidan Abubakar qala tace fa ba asal ba'ira sai muka tayar da na, allah zai kuntu alaihi wanda nake a kai ne fa idza da tahta sai ga ashe kaddon shi na nan ya katse raƙumi ya kwanta da gare shi duk da daga da aka yi an aika sahabbai suna ta yawo cikin daji ana ta bida shi dora kumi na nan ya taushe kan nan kaga wannan shi nuna annabi bai san gari yawan laka ba wacce annabi ya san gari bude hmm, basirun da sirrin gaibi kiyani ne, to ba koyo shi ba dan inda ne bude ki ga annabi koyo shi da da Aisha ta hada ne kallon ta ya fice zai ce ku tattara kuma shi a nan kasar rakuni amma shi aka yi ta wahala ba a gano ba wannan ɗaya daga cikin talillan da sun hito akan annaba ba san gaibi ba manzanni ba san gaibi ba sai in Allah ta sanar da su gaibin sai ya sanar da su annabi Ibrahim alayhi salamu da yayi baki yanke musu maraki yayi ashe mala'iku na sai da yanke maraki aka sore ko aka gashi ya kawo sai da ya ga falamma ra'a aidihum la tasilu ilayhi nakirahu sannan ya gane mala'iku na inda ya ga mala'iku na shi na wahala yanke maraki ne kaga ashe bai san gari ba annabi lutu alaihi salamu ya yi baki shina ta bakin ciki ga yan garin sun taho yan liwadi suna kwakwasa kowar gida ne shina can nan gambo suna izowa sai sun yi liwadi da baki shi bai san mala'iku da ba shina ta wahala sai da muka ce mai kai inna rusulu rabbika lan yasilu <laughs> ilaika ashe inda ya san gaibi wasi wa waqa bihim zar'a wasi abihim ya damu bakin ciki ya kama shi gashi ya yaba ke kuma ya san al'adar mutanen garin ga eh? wala tafrahu da fi baybi alaysa minkum rajul rashid yana take take da su bai san mala'iku na ba inda ya san mala'iku na shina wahala gare sai ta kuto za ku nan kaga ashe bai san gaji ba kuma manzo na Allah subhanahu wataala annabi yaqub alayhi salam yan uwan annabi yusuf sun tayi da shi sun kada shi rijiya bayan haka sun sai sai matsayin bawa yana ta kuka bai zai da Yusuf yake ba idza ta ka su min Yusuf wa akhi ya zai da shi kenan ku ta hanku lalaba wala lalaba na ba suna wurin bida ga shi kusa da kusa babu nisa kwarai ko a irin tahiyar sannan rakumi sai ka hau ko shaki ka zo inda Yusuf yake amma annabi ya ku ba suna ta kuka wanda ya aina wa min al-huzni wa huwa kazim yana ta bakin ciki shina kuka yanzu in ka san mutum shina gana wanda kaka so kware ko dan gana ko wani iri naka kana wa zaka kada kuka wanda ka shiga wata kai ganawa ka taurin ko a ne. to jaki ana wa zo inda annabi Yusuf yake da inda shi annabi Yakub yake amma yana ta kuka bai san inda yake ba kenan ya san gaji bai sani ba ka gani na hudu annabi Sulaiman dan mulki ne har da da aka da iska da komi bai san da sarauniyar saba'a ba wadda aka ce ma bilkis in sa ta tabbiya wa lamta ta bilkisu sai da huda huda yace yayo yawo kuma ya ce bai ga huda huda ba ta ma ni a ran huda huda ina huda huda ya yi? Eh? sai da huda huda ya dawo yace mai to inni wajadtu imra'atan eh wajituka min saba'in bi in yi waje sun ra'atan tamliko sannan ya san da wannan basawariya sannan ya rubuta wata gada aika gawa ashe kenan sadda duk al'uda wanda bai ta ya gano da tsohon aure ya san da ita bai san da ita ba ashe bai san kai shi ba annabi nuhu an halaka jama'a da ba su yi imani ba Allah ya ce mai ya yi jirgi ya shiga da jama'a sai. da iyali ne cewa an halaka illa man sabaqa alaihi alqawl wa man amana sai gashi bayan ruwa sun tsaya wasta wasu alal judi sai gashi da rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'adaka alhaq sai Allah ya ce mai inna hu laysa min ahlika ya san inna hu laysa min ahlihi kaga ashe bai san gaibi ba sai da Allah ya ce mai inna hu laysa min min ahlik fala tasalni amma laysa laka bihi ilm inni a'izuka an takuna min al-jahilin ashe annabi anuhu ya san gaibi da yana tambayar ɗani suna cikin iyali ne shidda ko jibrilu ya yi alkawari zai tawo inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana cikin gida sai ga lokaci ya wuce wanda sun kai alƙawari ya ya jira ya jira jibril bai to ba sai Allah ya sa ya to garka ko da ya to sai ga jibrilu sai ce ya an kai a lokacin da mun ka raba ka ba ka to bai ce ni na rade da zuwa yana nan garka kare a cikin gidanka dan kuikuyon kare Zan shi abban shiga ba kaga a ce duk a tsar da annabi na cikin gida ya san da jibril nan garka shi da shi ne bai sani ba kuma bai san kuikuyon kare cikin gida da rashin gado sai da aka je aka yi ta da ina kare ki ko da an ka a ƙarshen gado ga ɗan kurin kare su ko mala'iku ba su ga gidan da kare yake ya nuna annabi ya san gari buɗe wannan haƙƙin Allah na subhanahu wata'ala na bakwai annabi ya tsinci kwarar dabino ya ɗauka ya aza ga baki ne sai tunanin ta zakata ko ba ta zakata ba sai ya fasa ci don bai da yakinin ta zakata bale ya tabbata haramun ta da rai bai kai ginin ba da binan zakana ba ba zai tabbata halar gare sai ban inda ya zan gaibi ya da lokacin zai ce ai zakata ko ba ta zakata ba kila gane ko na tabbas annabi sallallahu alaihi sallama an wa Aisha ƙazafi, ta yi zira ita da wani sahabi dai an ka tsawon lokaci kai har ta kai ga Aisha ta bar gida ne ta koma gidan ubanta tana ta kuka tana rashin lahiya annabi zai da yakinin abin nan haka shi ko ba haka yake ba sai da ayoyi sun kasan ko an ka wanke ta sannan ya san hakikanin wani abu yake ko ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah da sahabbai ne na nawa kenan tara kila sai so a ga ya ɗebe takalmi ne su ma sun ka ɗebe da an ka sallah ne sai ce nissa ko ka ɗebe takalmin ku sun ka ce ce mun ce sun ka ce mun ka da naka yace ni jibril ya to faɗa min na jasa gare su kenan sun da ya shiga sallah ya zo sallah yanzu kenan bai san gaji ba don da bai sa su shi fara sallah da su inda ya zo sallah rayuwa sai da yana cikin sallah jibril ya faɗa mai najisa gare su sai ya cikin sallah ka ga wani ya nuna annabi bai san ba bai san gaji ba buɗe haka sai dai yan Allah ya so ya sanar da shi a gani wata rana annabi na cikin madina na goma kenan suna cikin madina sai an kaji wani sauti bayan gari can cikin duwatsu sai da yake gidan Abu Talha ya doki dokin ko zurfi bai da kindi ne ya haushi ya sukan ya yadda ya gana komai na na sai ya dawo shi na dawa su ko mutanen gari na ita shi ya zo ya dawo sai ya ce masa kai ku dawo ku babu wani tashin hankali inda da ya san gaibi sai ya doki ya dai ba ga ne ya zai nan gida bai ce a kire aiki na a kire mutane kai ba ko bina ba kalana amma sai da ya doki ko sukan ya yadda ya dibo kaga wannan nan bai san gaibi bude ba kafin na sha ɗaya annabi yakan akan tambaye shi matsala shi su bai ba da amsa ba bai san amsarta ba wadda mijinta yawa zahari ta zo tana tambaya annabi sallallahu ya annabi da ita bai ba ta wata amsa ba sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya da hukunci sane sana ita kansa ne Allahu qawlan lati tujadu laka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawarakum a gani lokacin da tambaya ba ta amsa bai ba ta amsa ba sai daga baya to na shaju wanga da muke ciki ne da kuma wasu leda ya tsoro bina mala'iku ba san gari ba Allah ya halicci kai ke ce ku toko wata sunan ko mina na waɗanda yanzu kai an ka ce maka wanga mina na ai za ka yi a wasu to amma mala'iku sun ka taho ga su tsoro tsoro so haka za faɗin sunayen abubuwan nan saboda Allah bai sanar su ba to amma annabi Adamu da Allah sanar sai ba bai faɗi ba to kaga wannan yanar mala'iku ba san gari ba da bale aljannu annabi Sulaiman ya sa su aiki ga tsaye cikin gidan gilas suna ta aiki na wahala ba su gane ya mutu ba ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته فلما خر تبينت الجن وأن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في عذاب في العذاب kaga ba san ba kenan da ba zai ka kai inda boka ya ce ma gobe za a kaza shi ga aljannu ya dogara to ko المهم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني أمر أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها سقطت قلادة لي وني أبن ويا نويا فات بالبيداء بيداء أوزات الجيش ونحن داخلون المدينة منا نجم مشغول مدينة فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم في يدي قرآن الدا أتي ونزل يستوكى فصلنا أه؟ رأسه في هجري ya kifar da kai dai kan ka tattara ta rakidan shina mai kwana rakidan wa hum ayqaban wa hum ruqud raqada raqadatan aw raqadna raqada aqbala abubakar sai abubakar ya fuskanto falakazani ya dunguje ni lakzatan dunguza wa kaza la kaza ha wa qala ce habastin na ba ke tsaye da mutane fi kilaratin don dai dan abin waya fi na ita guda da ma'anan ne ba a sababiya da sababin iladatin da halatta atun nara fi hirratin ai bi sababi hirra fabil mautu aisha bakin nan magana abubakar kenan fabil mautu aisha ta kamar in mutu lima kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama saboda ga annabi kwance bisa kawata wa kada auja a ni kuma gashi suna jiyar da ni ciyo sun ma'inan nabi ya salawa sallama sa'annan annabi cikin kaza ya falka wa abarat a sosho lokacin su ba hin yayi faltumi salma wa aka nemi ruwa falam yujad ba a samu ba fa nazalat ya ayu allazina amanu idza kuntum ila salati al aya qala usayd ibn qubayr laqad baraka allahu lin nasikum hakika Allah ya zubo ba mutane albarka a sanadiyar ku saboda abin da yawa wannan matsalar kushe a sanadiyar Allah ya kawo rahama ta taimama wanda albarka ce mai gamewa don kowane hukunci na shari'a dunkule yake da albarka ya ala abi bakr ya ku yan gidan abubakar ma antum illa barakatun lahum ku ba ku kasance ba face albarka lahum gare su su suwa anna laqad baraka Allahu linna ma antum illa barakatun lahum إلا بركة للناس إذا الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته